don kanu ya da yi da sun zuwa kusan wani ta tsawa ta gida wuce wanda da yake za su za su yi tafi ibi sai ga don kan ta tun da eh, ne shi fa layan ziyara ya masalacin da ciwo maka wanda ya bazu lalani amma wanda ne ya sa shi a jikin zuwa wani zai kwata da wuce ya da wuce yi waya ya ga zafin da kuje da jafa sai kula ta wannan bari nan a cikin wuce jiya yau ko jiya ya wuce ga mu mun ya cimbu ابن قيم لما يوصلت يمن جنة كلمة كلمة كلمة سنفيريو وقالوا في الصوفة لهم هم يعظموا kamar da zai yana kiyo da ko wuce jide biya a su so na je gane su ga ki da ya ne gobe ne ya wuce da wani kiyo an zubo so ba ne ga ẹnẹ ìjírí èsì ìyà abúlégé kúkọ́lọ́wọ́ ọmọgbọ̀n ẹni ìláwọn wáyé láàrin ẹgbẹ̀gbẹ̀ tí ó kù dìde lè máa gẹ́lẹ̀ láwọ̀ nígbàtà ẹ̀yà nínú ọmọ ìjìyà ìdánilẹ̀gán ẹ̀dọ̀ tí ó ti pátá àlúwà lẹ́yìn àlúwà lẹ́yìn à da ojú kùránù táyà rẹ̀ tí ó pátá yau. ne wadda mai yanzu bayani a ne ki hukunciyar polisi soja ko shin general ne hukun da ke rima zai lawo nan ga ta so mun kashi mata. to wallahu wasu kún tí ó tó rẹ̀. ń tó tẹ̀lé amma da n'otu ga-ekala omu chijide titachi anyị na eweze ebo ebe a misali o nga izeni ngo owa ebe kansan lòche kalọ yo ne jishashi ya zọ ndị eke wo wọn akeri bi ariga wa dara na ba otu ogwu a eh ko kuma state house of assembly ko kuma senatoshi ko kuma a national assembly na ko ko ba lower chamber ji na jide ji ba mu ci da ti sai da ji ke yi rukara nan umma ji fara ji tin ne jira ba wa ke tin ne ji ai ti so ni ka ba nan a shiga me gon a shiga ya yi kunce su gargajiya da buna ya kalo na. to hukunci ya su gargajiya ji wallahu ta'ala alam a da lokacin da sunan da littafin da cikin man kamar da lokaci da ita ke ba a lafiyo na bebe da littafin da ci na a wannan kana ma'adar lada su da littafin da ci ma ta hannun su zai koto kana kamar da mutum ga بين ولايات أهل الإسلام وبين ولايات أهل الكفر الحمد في بيت da na kufa karshe da kafiri na jin wai fiye da nun nema ya fi jikin na jin amin kuka na jin mun fiye kasa da nan ya ji na kuka wuce jikin gowa ni har ya babun na gaba da lakabi wuce jo kuma ki lokaci ko ko kani jinan in kike da masani ji mu dai bai fara zama shi so da ji mu ci shi in ni goye ga dan ko ji hoto na yi na na ja ya ga ya ga ni babun na

wọ́n bí i maiduguri kẹsẹ̀ ẹ kàkàkà àfúlò yẹn láìní mọ̀jú bá lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ yẹn tó ìlà àjíká lọ àpàlọ fúfú ìyá àfún ní kíyánà Ìkálò lè mìí ló kìí ó ti yé kálò yẹn, yìí ní ààrùn. eléyìí ẹkùn tí a lọ ń gáì lọ òṣùmọ́ tí ń kójú láyà àtẹ́lí láti oṣù ọ̀nà tí ó gbogbo òṣùmọ́ lọ kójú láyà ni ẹnà òṣùmọ́ lọ kójú láyà ni ó tún lọ́kùnkọ̀ ń fi yẹn náà gbọ́mọ̀ èdè mùsùlùmí yẹ ká kára dọ́ta áàrùn kú fìrì a dada ayé mọ́ tó agájà sun ayé yẹ́kàn náà kan náà àti gájẹ́ láti gájẹ́ jẹun. kábẹ̀kẹ́ kágájì nílẹ̀ So a káfíńtì ke gáà so òjì tí a náà ni na. Eh, ya zamu shi shi nan ka'inan man kana hukunci zaga shi na je ce na ji a ci da shi fi nan ma shi ta so ne shiga da bani annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kullu shi ma yin ne shaytan a kullu shi ma ko ida je da gwati mai gona shaytan je da gwati to sun ga ga shi sai je ji da gwati kuma har shaytan ne ba shi kan sai da ne da ne good kalma ne na gano na shan waje ya kamata ya kuburwa hmm? waje waje ya kamata bayan mutum ya tsaye eh, mushiriki kudi ya kamata na gasa mushiriki nan ba kuburwa ya ta na yi kufuru nan ya kuma na nan abin da ya shiga yi kwace yi da ya yi mutum ya kula da nabi Number two, wake ni mukajjime mukajjime kwara kuma sun nasu lafiyi kuciya kai ta nijo ba su ake kuci ne kuke na ga wuce ni wake da rita su daga mace ce ba ji kauni fawwa minhum na shagugo ila ga zuwar kuji ta shabu kai ne ile amount to what kuwa that is one number ne na yi hujja musulunci wani ekoto eti ebichimi ma adiga otu na nsogbu a kome eji rọtula atọ ala ebe na ege ukwu ya egegbanụ lẹ́yìn orí ìjìká dàbí nìkú tó wà ní ẹgbẹ́ mẹ́lọ́gbọ̀n olúdé tí ó pẹ̀lú jẹ́ clearance ọdún láàárọ̀ ẹ̀rẹ́ yẹ́ sọ ní òní láti ọ̀gá lẹ́jì wò tìrì máa ń wá àmáǹtì púpọ̀ ẹ̀gá ni máa ní àlejò sọ́nà bá wà ní àlejò sọ́nà ṣùgbọ́n ko Ko da jahili ya ke nuna kan da ke gabi ta ɗauki bisa baro ta ce ce ji da baro ji na ya kami ni wani a ga yanzu na ga mushi da kashe da jahili mu na jahili mu ce gaji no shi ma nun yaji shugaban da jini shugaban jahili a yau da ce tun kaula da kuli da bayan bayan wuce ja ani alaihi sallallahu alaihi wasallam ga la ku bi abaikum kun ga ke kuti da ba dai shi man man kana halifan falyahlif billah da ne za shi kuti ne da kuti ne so ya sai ko ne ko sai na umar ne da yayi rawa da kuti wa bawo ta da mai da ya ni ha sai da kuta da ta ce ki da kuti da tani dole e da ne da ki da mai kana wasu da nan amma da jije ne a masu shirkun aka barari ce ne ya bai yi da jade su a kwanan yadda ya sana da kiya ne ya sa shi ya sa fata na masu wa kufuwa number two mẹ́tẹ̀lí number two ike mẹ́tẹ̀lí a káàkiri gbogbo le ya abdullahi ne ƙarya ƙari kun kuji muhammadu sayan tsari a ɗin ba sun nan ga ko ke shago ya awuru kuma yi musulmi ga ya amuru musulmi shiga ta kafiri yau yau ya alibi sa sun ga ra'ayi su a rukun lu'ayi kan buhu sinar jihar nama إلا ربن لحيا تدوك لجهنم لأنه أول من تجب الطوائف يقول الله إذا قالنك addini a yi ibrahim ya yi tsanin na ibrahim ba na yi addini a addini a yi ibrahim on shira ya ga di wuta fara chabu ta ya ku ne kis ne da wuce yo amuru musulmi dai da sunan musulmi dai da amuru shi sunan musulmi da musulmi da ga kafiri ne a shawale ga eh similarity kawai ìmìláyì tí ó ṣe máa dé tí ń tọ́ ti bẹ̀yà yẹ́tò yẹ́nẹ́ lè kú fúrù yẹ́nẹ́ lè fi fúrù àwọn àláṣì lẹ́à káríkárí lẹ́fẹ̀ẹ́dìyàn tọ́pọ̀ lẹ́kẹ̀ẹ́dìyàn àwùjẹ. Ìjọ́rò, E la de soum la de soum. La de soum la de soum. Zanè mousoum ki mousi. Yon ka ou di mousoum ki mousi. Pre? Ou di pre? E, ou di pre. Men. Doktor. Mousoum ki mousoum. Leta di ou. Ou di leta di. Ayo. Ta ou nya. Mousoum niye. Men wè di mousoum niye. Anè men yi. Soum. hankali na babu kiyo shehu da ma su wata daga na suka ne ba su jiyo nan ta an zo wata duniya ta ce mutum yau gane biyu gane kafiri kawane ga jọ̀pẹ̀tẹ̀ lẹ́kẹ̀dẹ́lẹ́kẹ̀dẹ́ ó kọ́wẹ̀ yìí wọ́n àmọ́ sí wọ́n wọ́n àmọ́ sí kúfù àti ilẹ̀ ìpínlẹ̀ ó ti lẹ́gbẹ́ àti ọ̀já lábọ̀ kúfù dánilọ́tọ̀ yóò. nọmba 2 matsalai hukun da gairi mahazalan ba a sha lawa lafiyar kuliyani a shekwa wata rikin kwari da su ne yau kuma na bayani da mai jika da littafin shirin ya da salihi na wani mai mulakari fi mai gan a ta hariri da mutane su tafiyar na kirkirin kisu ibn tamin kan nasiha nasiha da nan لو الذي أرى أولا كلم يجي وخارجه ألا يشكل الشباب بهذه المسألة بارك إذا قد ذكرت عشان الزناجة كاتب إذا نجي كاتب إذا زناجة كاتب إذا نجي الحق شو واجبه هل الحاكم كافر أو غير كافر؟ هو غير كافر ويكشف كافر يعني hal ya juzu an naku jarai au la ya juzu kuma wajen ne ya ce ya tara goma ne kashi hungoya ga hada shababi waji waji ta ce baru fujore an ya hannu ji ibadati ne ala muhimmanci ala ya ibada shi ƙuranu ka tsallaji nasilaji azkaruji asolatuji andare yubin wani bai ne alfiji allaci a wajen ba Allah wa alaikin kauna daga wujiyya ilaiha na sai su laji wa gidan da ko sai ci ya ko ci ga da jinin sai ba ci wa an yatruku ma na na'ahumullahu anhu yana sai ga ga na laluwa shirka firi sai da wu ga mana takada ko ba yi da gajin nore ta yi ta ba ba sai wuri ne ka sai da ruwa da gajin ta ruwa

ya sami kiwo ta can liba masana addinin wani ilmi ga ilimi na jarafi a da sahabat in ji baba zamani tare da rabi Allah wani walakin da kun yi hatu ila furfa kun yi tu kun yi tu diga ga ikamar kulub wa ita manhaj wahid wadda a tafsirin haka ya ke gan ke yi matsala na Allah da mani ta ta yau وأما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله أما يجواتي بحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينكسر إلى ثلاثة أقسام شيخ التميمي قال أنه بدأ القرآن هنا واجد واجد قبضي قبضي كفر وظلم وفسق فاكرتي ظالمتي فاسكنتي على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم

ma ilmi ji bi an alhaqa fi ma qala Allah bihi kuma dai ni dai ne gaskiya da wani kun ko sa'ada la yakun da na ji kafira lakin na gubai na fasikin wa salimi ga na gubai tsakanin fasikan to da zalunci wani da shefu ke ni ni bayanin na wani kiyayen ko lahukunce da hauce ni yi mu kwalifi sauran gare ba ci wa amma shi za ka ne ya shirau hukuman aman amma da shi na nan inda ya sa mai ba da yakin bai ko general ga zan nan ya ci tamshi alayhi umma ya al'umma ta da sati wannan yala anna zalika min al-maslahati ke ne ga na maslaha ya wala amfani da wa kallu bi alayhi fi zannam aga jiyatu ولا يفرو أيضا كان نواج الحافلة لأن كثيرا من dokun don goye da shi ciji indahum jahalun fi ilmi shari'ati kaga ya ce ilmi shari'a wale da shi ya wuce masta sai da ke ji ilmi boko amma wala ka kura mutum no ne ko e ba boko ba na jira ne ji kasu amma ya ba shari'a jahili uyo mun da ne mun da ne mun ya doja eh tafsil bigin man la yarifu al'ukma shar'i zai ji mace su da cin na jinan sheku tani ga ke ke ilimin shari'a ya wani ya rauna hu aliman kabira ke sun na ji da fayar da ke da gwamnati na jinan kawai da ne daga shi ko sai a sul bi zalikal mukhalaka na na ko ke jinan ke lemba sai ga ya karo ke kun ne ka ji ko ngai zakana wai zakana ya namu a shari'a, in ga ke shari'a ga shari'a cinan walakin da a kama da yaza amma wanda hukunci da shari'a ya wanda hukunci da yanda ci kai aw shari'a haza ko kallon wanda ci ji kai wata annahu dusturan yamshin nasu alayhi ko ko to la ce to kare daga ce ta da ta ci gonan wawa ya tafi da mutum da wuri na zalimu a a a e a tu a ye a a a a a ada ot nen e na na a na kaa na a a a a a ana aga adih ya na a okwe ye w w ụ ki tena e e a aa aa nye da a we na a a e e a nụee n nyaya a a

jùlọ. ya ba shi gan shi ba yi koro da ya tsawa da salawu ya tsawa shi a duniya. Ale gan hajjabita su ga almuwa ta limamu shafi manna ka aliti samu nan da da dubu goyo. Na kajin shi ne na yau su ne yau su ne specialize yau.

ina musulunci ya wuwa cibi na manyan usuli sun categorize da wuta a soruriyat alhajiyat a tafiliyat a tafiliyat ɗayan sorura ne ji kone ni da ci bu rayuwa ta buwa yin ba ci zubu alhajiyat bukata shi rayuwa ta bunya ba wadda a ci wala ta suna ba wasuwa àti ìyá jẹ́sí lọ́gbùn which is no problem wà jẹ́ láìwó kò máa tó wá láti àmáwà jẹ mọ́wọ́ ẹ̀kẹ́ ìyá ẹ̀rọ ìyá lọ́gbọ́ tó ti ẹ́ mọ́ ṣé ẹ̀bà tí ànẹ́sù láyé ló tún jẹ kò tẹ́sí láyé parí wíwájọ́ wo sọ àwọn wájọ́ mi sọ à. kí Muslim jẹ kò tẹ́sí etí yo dúkìá ewó. Yé ẹ̀mí kí Muslim jẹ kò tẹ́sí ti rà. Yé Muslim ti Muslim jẹ kò tẹ́sí àǹtẹ̀ rírà. Yé Muslim ti Muslim yìí. Wọ́n méjì lọ, Mùsùlùmí, ẹ̀rọ Mùsùlùmí ní jẹ́ Mùsùlùmí project ní project náà. Yẹ́ mọ parí àjíní. Àjíní jẹ́ Mùsùlùmí jẹ́ project àjíní project náà. Ní ní Zẹ̀gá tẹ́lì nínú bá tẹ́lì nínú láì mú mú àyè. Yẹ́ bẹ́ẹ̀ dàjà jẹ́ àjíní. Àdígbọ́n òbí ẹ̀ lé kàdúrà rọ̀ bíkà. Bẹ̀yìn lẹ́mtẹ̀ fáńtọ̀ máa bẹ̀lẹ́ kẹ̀rì pa lẹ́tọ̀ mi. Ayẹ̀wò. Jẹ́ ní Mùsùlùmí project àjíní náà. Ake da ya tashi kasuwa jini kula da kawun da jini ya lamu na wanda jini na ya lamu ina ya kodin na ko sai ka jini na to ne ke ini ya nu ya daga ka jini ma na ce ko ni wa biye da ciwo ne biri ni kana ga rubu ga jiwo ka tangayi ni ne ko addini na waje ga tsakiri kare ya ta musu jaru gota masallaci shi juma shi iji shi a jari sai ilimi shi ɗaya june wale ne ya ta ciwo wale ke laguwo addini sanin ne ko a agwa addini to mu zai fi eh, ngo ne ko nga ga tela ko làwùtí ní ní ìwọ mọ́kùnrin alùpà àti àpàdé láwùjá lóṣù. nọmba tù iye fóònù ṣẹríà ṣẹríà ṣẹríà ṣẹríà dáńdó ti ńgbà ya ṣe ju àtẹ́bí kàtúgbò kò ṣe aláwọ̀ aláyà ní ìdájí bàbá yìí rẹ̀. ìgbà àgbà ọgbẹ́ tó súnlé ṣẹríà sọ̀rọ̀ òwú jọ. wọ́n gbé ọ̀hún ìdí tẹ́tí wo. ní mú

ba wurayi na sai ta jara mu na mashin labi da ake kai ya ce zai ga gaskiya musulunci wa ga wa wiki na wa gamana ko kadi fasila na zina ta talo aula da ku ko ta handi ga ilimi sai shi wuja shi ya goyi wa wa ku a ga ilimi ya zauji a jasara wa na ka ko musulmi ka de sai musulunci wa har da gina shi da duk ne lafi kirkilaji wanda wuta lamata yowu ya tuma ta kwato ya to na musulunci ya protect ya rayu ne ya protect rayu gani ina mut sai su kawo babar da ya nuna bondi shi ne da haji bondi shi ne bisu shari'a ya wo ya na ma musulunci ya protect ya rayu da ni ne ko na musulunci la protect ya rayu no biye kunu wesi da ku ji o na ogun wọ́n da gbogbo ojú ẹnà wà jí àkáwárí gan ọdẹ́ tútù gbogbo lálóṣọ wáyé àjí àwọ́ wà ọgbọ́n ẹjọ́ múra dàbí egbò bí a túnmọ̀ tí èdè láìpù yìí ọdẹ́ ne muslim ṣe wá musulun ke ṣe musulun yẹn láìpù gan ṣe nọmọ dúdú bẹ̀ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ zai ṣe wá àjí àní àrùn kanya musulun àkàrà ó sì ọdọ́ tí ba musulun ke protect ne ṣe ráyí yálà lásìbítì ẹwọ́ tí mo ọjọ́ láfíà ló kẹ̀lẹ́ ẹwọ́ tí mo òjì kẹ̀lẹ́ láti ẹwọ́ tí òun

kaki a ce ka kauya wasu za ka tsara ka wasu ce ko musulun ke dukiya na yi a lubba lubba ko na su yi nuna ko ke ki ga musulun ce hankali hankali a hankali wai ka ji ka bo mai sai ke ne ga ne wo wo wo wo ego musulunci da protect ne menta ga wani ga tun jemo na malhamur wal jisir wala amfa wala islam liji sun ya mai shetan ego da musulunci da protect ne menta ga wani ga da wi wi de go biji ma do yi ma kullu muslimin khamr kullu khamrin haram da ce ne ki musulmi ko ki wi wi da ne wuje ti yo wuje ti shanisho ba ta yin ne musulmi da aji musulmi e da tiyare la kalila ìgbẹ̀gbẹ̀ yìí wá ṣẹ̀ríà yẹ ní ilẹ̀ tó tó yẹ ní káàtà reduce ìgbẹ́ tó lè yà káyì ìgbẹ́ tó kàrí ṣẹ̀rí ojú náà káàtà lè fi ìdí àrẹ̀ ẹgbẹ́ ní ká ṣẹ̀ríà ká bí ẹgbẹ́ ìgbọ́n àfẹ́ pọ̀jẹ́ ìdán ọdún káàtà tó fi lè ìdí à ìdí à bẹ́ẹ̀ ní lọ́kàntọ̀ tó ń bá mi da èso wọ́n ti dà bẹ́ẹ̀ ti dà dìbòlọ́pù ti yi ṣe wáyé yẹn lọ́wọ́ ìwọ́n ṣẹ́ lórí à wọ́n lè ń lè ṣe nga mane da kake tsari peru din lara musulunci shi ga musulunci ke protect ne musulunci nga mane ka da fiya ka da fiya da ne musulmi na wala wuri kafiri hikima yau ne ko ti musulmi to ko suke ma, mun je ma wo kuku ce ko musulmi suke ma, mun je ma ga ne ka ta musulunci bi no nga mane ga da ke da ce na da jadi musulunci mu wale wa jiya a wajen tarawih shi ga mutum da ke protect ne kanji ndala wun kole ya wajen yóò tó ìjà tí da gbèsè lẹ ẹgbẹ́ ní ogé ìdájọ́ èkí wàlẹ́ gan agbára oṣù jẹ́ àjí ẹgbẹ́ ní ìjà àti títí wàhálà lọ sí ìjà nínú ájà ọmọ òbí wàlẹ́ yé ní ìjà àtà oúnjẹ ní ẹni ìṣẹ̀lẹ̀ àmúṣù tẹ̀sẹ̀ sí ìdùnnú rẹ̀ ọgbọ́n tí ó ti ọgá àgbẹ̀là ó tẹ̀sí sílé àṣírí ohun látọ́jú wọ́n máa já ń tẹ̀lé wáyé wọ́n máa rédíò máa já ń tẹ̀lé wáyé ràyíwó bàtà ìgbóró ṣé wọ́n wọ́n láti ń kò bá tó gbó tó tí tó tó mọ́ ọ̀dọ̀ bàndóró kí ni wọ́n mú bàndóró lọ́wọ́ tó wà rando máa tó fíṣà rando máa jẹ́ mú fíṣà wọ́n láì láti bó ta ó sì mùsùlùmí àgẹ́ méjì ń yé wa. wọ́n wato amma to musulmi ya ji ya fiye na shari'a musulmi da take ta da yi na a shawa da ya ga asulun kusuri nini da yi wuje ya ba ki ilani dusun na yi bi ji katun yi mi lokacin da katun dole ko zanzo yi yi ko role na wa plenary idan ki ji ya ga zan bigari bi ga ba ga lawa ya za ki ji ibn taymiya ibn ya lọ́dọ̀ gómìnà onígáṣíṣì òṣè káàyè àyà onígáṣì òṣè gan-an ṣe tó ká ní àbúkà ọ̀nà ohun tó àyà àjò nípa ńlá wọ́n àyè ṣáàkì ìdí mẹ́bí ọ̀pọ̀ màmá kìí Bọ́lẹ̀ Mọ́mọ̀ kí é bá rúrì ní Tùràwó. Ó ní kùrá náà, wọ́n lé lọ. Tó ti bì bá ń jí sọ́dọ̀. Kọ́? Ẹ́? Ẹ́? Ìmá méjì lọ́gá lè yóò. So, ìgbà ìgbà ó kú ti ní Tùràwó. Ahmad Shakir mai ta rubu zaune yi bikin na zo har za ki kama jari kayan. Ba yi hukunci Ahmad Shakir mai ta rubu zaune yi ji hukun digar ne ji hukun digar ma ga Allah ne. Kyau. Ma wuce na wala don dalili na. Ahmad Muhammad Shakir mai yi ta rubu yi bikin. Dole, har da kakuni zai jinan, ya ne. So, ki hukunci ya mashafi ne da kalibin government ya egypt so umayi umayi ji hukumu da gaskola wata ta ji da gari ma zana lawu na wani yau yi ta ga wuce inu kali kaliji wani zai da wata wata ga ya mashafi da kalibin haka ta mu gari ta ne ta Mm. So wwaj de kem kou jidane, wwou wwou, wwou koun chi nou mwou kou pavoun nou danan, mwou mm. kou sa, mwou se wapou jidou, mwou se li pati nanan, mwou koun chi nou pavoun nanan, mwou kou sa yon kontran, e dono gayo nanan, mwou koun chi nou chedade, kem kou kou pavoun, mwou koun chi nou kanyan, mwou koun chi nou etiyan, etiyan, joun kou mwou, no en ga mu fuji tafsiri yen ga zenin do ga de ne na sala la ci mu du qur'an na ga da mu ci ji ku ji ka ya na da du ga mu ci ga gon na na wallahu ala wale ko ne da muhimmanci ta tuka ne ne wale da yake da ce zai yi fahimta yadda shi wale gabanin nan ahmad muhammad shafi na marfe lagun ginin a ce jike don gai na daga hafi muhammad shafi ne ji tafsiru ya ce hukun da dai an zana lawo da wa'aji hukuncin wa'aji kiyo wa'aji gani ga bai yi wa injiniyan mu wa'aji wuli ni ga alutun bai yi wa gani masu ga lafi nígbà láti ìkárí gbogbo nígbà mọ náà wọn náà ta nígbà tí náà mọ̀ ṣáàtì ní káyìí nígbà tí náà mọ̀ ṣáàtì ní àkókò ìdúrọ̀mù òǹdó ti tà fún Aliki da ya nujiya masu ya Imam Muhammad ne, sai makala tun da ci na wajin da ya kwa a buka idiya a kai kuma ya tafi ya wani kawai ko waye ga kofi ya kusa kari yi ya wani cikin rikin ya fi taula na wajen kula ne na rukun amma an yi cewa ka zaure an yi cewa ka zaure an yi cewa ka zaure kai amma ta ke da da tuba ku ga da ya form ne lauya shi da man da ke ya ke shari'a shi da ta zai da man ta gidi gidi na ki professor university a ta na kwako da shi a lalama da yin loyi na ta alawa ya rigi mutum ko ce ta ta wuce ne mi nínú kálìkálì jọ nílé fún ẹjọ́ àwọn ẹ̀kún rẹ̀ jẹ́ náà rẹ̀ kó ẹgbẹ́ ni yẹn ló ṣe gbogbo ọ̀gá zanúkọ̀ àfẹ́gbàgbẹ́ zanúwẹ̀tì ọ̀rẹ́ wọ́n tó kèé nígbà ọ̀sìrì ìtẹ́mọ́nà àwọn ṣáàkìdì mẹ́tíkàrà wọ́jú kùkì ní ìlú lábẹ̀ nígbà náà wọ́n ti ara gan aláwọ̀kùnkì alábẹ̀ ní ohun táwọn ṣáàkìdì ní ìlú láàlùgbé tẹ́wọ̀n lànà tí àyè kójọ ǹgá àwọn ohun ìfún káwà àdáwọ̀ láti káàdùn àjíjẹ́ wọ́n kí àkó àṣẹwà ní gan zango ci wanda wutsaya a mukutu musulun to ya mu daga jisu da kusa da jisu ba a cika filayen daga cikin har da biyo ba na jibotin ne ta jiri ɓanariyo fai da je kalora fai da je kalora ne ɗin fata na ga fai da je galo fai da je galo fai kalora tó bá ní president governor tó su chairman ẹ̀lẹ́jẹ́ kalora kó tún ìjà wallahu alam ko bani wale ga da zai da ke kano ba ne ga aka ta kano na zami kano ne kana a gadan ni zami a gadan ni ko bani ah alhamdulillah ne cikin ọmọdé nàìjíríà yíyọ títà nut kó àmọ́ gáde nut nut as an association ìgbàlẹ̀ corporate body kó nut megatiti as corporate body wọ́n dé lọ àmọ́ tààrẹ bí pàdé corporate àti àti corporate jẹ́ òṣòṣò láì lọ yẹn nut mọ̀ ojú kúrò àwọn wajen da lawa ni mai wakila wajen ayar lawa kama ba tí ó kún tí ẹ zèèjì fi ẹniú tí ìbò ṣe sálẹ̀ ẹniú tí ẹ bá ìlú ọ̀nà ọ̀gbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ló láwùn tó lè ìmọ̀ àmọ́síká Ṣèrè ìsìláàmù ti dàrí sí etí mutu chinezo etí egenezo etí uti azo na n'enye isi dawo kwari mọta eri ni wa sọ ya wọbe gẹgẹ etí ọkụ wẹlẹ ẹgbẹ alágbègbè anyị láyé ìdàkó ó tún ń ṣúlẹ̀ tó bá rí nípa wá rí kẹ̀kí rùgbẹ́ ágbà àkálọ̀ sákùnà wà rí náà nígbà ṣàṣẹ́rán ráyí àti ráyí mútúnci dúkìá lọ. Kan tó máa lọ lóògbé tí ó tún ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ láti ṣí àṣẹ lóògbé kó òjò pátá àmì mọ́ mùsùlùmí yọ ní ẹ̀nà dágbà tí ó dúkà sáàmì ìdílé mùsùlùmí lálẹ́. Láwọn ẹ̀sẹ̀ máa ṣáàkẹ̀ lẹ́nu ìgbòmúlà tó bẹ̀rẹ̀ ìgbòmú ṣe bá gọ́. Bẹ́ẹ̀ni, àníra náà tafsirin Qur'an ne zo da tafsir lokacin da mutum sai ya ce ban da yani ganna yani da ke na something

kafin musulmi hajji kiyayen hajji musulmi ẹ̀rẹ́ ẹ̀mí ẹ̀mẹ́ lírí jẹ́ òkú ti káàdùn ìlọ́wọ́ torí ní sọ ìwádé ìtagbá náà àmá àtẹ̀sáàrìjì àgbẹ́gbẹ̀ mùsùlùmí tó yẹ wúdẹ́ǹtì tó yẹ kárẹ́ǹtì tó tó gbúrẹ́

ini ba ku yi fata da da ku ne cikin waka o wuce wanda ne noto allawo ya wata da kiyo wanda na tabi a jini kawai a jesu ko ne ta gazan alhamdulillah wa da mutunci ma fa yi àti ilé ẹgbẹ̀gbẹ̀ ìgbẹ̀ láàká inú bàbúyàwó àgẹ́sẹ̀ àwùrá tí ó wà jí nínú àṣà àtẹni ó lè bí àrùn ajé mùsùlùmí ọkà ìjúbọ̀ ọ̀pọ̀ mẹ́rẹ̀ gáàtì láàrín mẹ́rẹ̀ gáàtì ẹ̀rọ mọ́lẹ̀ bàbá òjì òun á ti à pé gbogbo ìyàwó náà pàdé ayé ní èdè ṣe ìdájọ́ pàjá yẹ́wò ni mùsùlùmí náà ṣe kí ó lè rọ́ pàjó alìmọ́mù ṣọ́ká ní ṣe gẹ́gbọ́ ilé mọ́nà na jẹ́ gbogbo ṣe mọ́nà ti jẹ́ láti àtúnjù na ce shi musulmi da shi ta musulmi ne ga ake da lafiya ake da musulunci na maza a da musulunci suna sai da ciyo da sai da sai ga sha mu da kan yi mu tsaro da da da kara mu da kara ko ko ci go no no sai ya ne ji da ba ko wala da kuma da kwani musulunci ne guji da su ko ko a cikin sosai da ga na lo musulunci da duk wanda ta ne ta ne ci da ga ne ko guji ne a sha musulunci ne sai ibn kafi sai ga wuce ne sai ga wuce ne ibn kafi sai labe na wuce a ga wuce ne kan ya ta gwe ki to a diga to ne ga kuku wurin ci dan alja ta ni ya ji musulmiya no ma tu ran ji zugo sharia Quran sai ne ita alƙur'ani ba ta bin a dai ko zuwa ku a dai ji ne ya ne a cikin sokoto ba da wannan sokoto ba ga za ki kawo kajin nan sai na wajen alburani manirin nan kwariye ku mukaji mana na sari mu bibi alilali mu jari ta ji a jin arabi nan zuwa ah, eh, ke yukun biyar ma in zuwa ke yukun biyar ma zuwa rahman yi yi kari zuwa na alifu na su mun fata so ku ce wane don makala alifu biyar ma zuwa ne wane ke wane tafsir again tafsirin mamman shamus mamman shamus wasu abu mamman shamus tafsirin na zane ga da hukuncin da ta ake na alkuranu na tare na ajiyar ta wala ji ganewa wani ga da hukuncin da ta nake na na

alhamdulillah jama'i ba yi bai tani da wani sai dai min ya dalili na malam muhammad ta ta yi gama zobe na yi ba bai busci mai kafin wani ba ta ne na waji ba ta na a cikin halal sallan halal da wasu manna wani lokaci kan yi tuni na bayani ya tula kin man wuce mun gakin da na mai sun na jigona daga cikin sahaba jina ta ci wani lokaci zailu halal na na kadawa ta tubo mu bi kafiya ke zailu na halal na zama lamar mu cikin da cikin zani don ba ne zuci na jiba ukun shi da dokokoci na na a yi kafiri na allau halal allau halalla na na a ga alfidu ne alkhawari kaɗin manyan sunana daga mucina da mucin dalilin man na wagwa suna wuya bidiyani da wani kirin man na wai lagwa sun nuna a ke buke ganne mai hukwa ga ujiya shakken ga nan mai sunna ya farko shi da nan za a lo da yawa jama'a ji sun ji ko ga yadda ka sayin kan mai fatu yi eh, a hankali man di shi kila mari sha na sai mu je ga yau lokaci to no da yau ha eh, mu shakirin mu ila ba yi da ne ga wajizan alam yakun su'aluhum amma ihtajja bihi murtaji'atu zamanina ne gane dinan yake ne en dige zamani na jadi wujana min al min al qada'i fil amwali wal a'radi wal jima'i ko ke ya ba hukunci dukiya za an dige ke mutunci ji be kaji bi qanuni mukhalifin li shari'ati ahli al-islam ke dokan ahli shari'a musulunci da ne nan

kawai na fi ta da kanunin musulmi da ahirin islami da yake ta ne na da ya ci a dafa ko ci gandun da fili ta ce ya ce ne wa ala ne kanun da bisa ga da fada filu ke suna na kira zun hannu hukumi gaji ta dafa kiya shari'a su kun ba mu yi ta da kotun an a nan ba zai kuma da kiyayen a da gawar da wuce sabuwa wai tarun ya kami alil kufuri ala hukumin layi subhanahu wa ta'ala kuma mai hukunci da na ko da wuce wuta sai ni ce wato wa aza kufula shi kala da khairi wala zuwa da ilmi mai nan tashi shi ka tuba yi wage kya mu shaki da gabu ba din wani yana mu shaki da gare nan ke game da wasu da kuma nan gani ni ko ta ko da je je ne wuce ni ni ani da ko da jadi ne so kwa ni ba da tuna ne ne da ti da ko an ji ni ne da ti ti wa ko nan alaya hukunci ya zama tine je so ya ta ne ku je ga so kuma ta je so ka bi je da nan na no do ke ta bi tuna kuwa amma kanin ma a cire na nan mutuwa ga damuwa so e eh, gwada lokacin da mali idan na fa'ida da cin nauyin bai dufe man su bai huje cikin yi kanawai lobe ina. da wuce a sun su ya farko daga amur shafiri sun bi kafinan kuɗi kiraji da ne. Eh, Ke za a je kafira sai ga wajen baya ya adina eh, a cikin da ya da shugaba yadda ya kafiri. manya bayani jinkiri za mu ci je wasu fasulan ana musulunci da ya gurba wasu wala ga waje dalili da ya musulmi sha da mucin shaji ba ga wani mai uba ga dalili da ba ga wani alayin na fiye imani sai ku lokacin da ya ga ga kinna kun yi dalili na malam muhammad ji shara ya lobe wani da akila na wani fahimtu lobe lokacin nan gaggawa malam muhammad da siya tula gwargwado yana ci da ina tushe mai yi ta zuciya guguwi shi biya musulmi shi ya ji kokari wa a kaida wangi na manyan sun na jikaci wani yadda na je shaguna na ja cele ba gan da ya ga manyan sun na ji na iya gani biyu isu da ya so shi da alamar ya dini ne yi ga shi mi figa ili na tun kuma ila shi ba ba ma ya gwanin kwami ne yana jiza wangi halaka na kafin ya zuya fatawa ku goyon da shi ne ba ruwa za ka ci na kin ba mu ci kowa da ya dini gore wallahi tallahi mutum ne gwane sunna na tun da ban don zuwa yi magadi ne layin su musamman ina ke alaka jin da tafiri na yi tiyare yi sun da socire yi kan yi tuman kirki na shi yi zo da su su kwai da kiri na musamman zamanin su da ne zaman jirayi social sayi zamanin ba al'ukeni al'albani bin ba da zai ji gani zanen yi kwata a cikin mancin nere zamanin na ya ji rayuwar amma kata gina gadiga government na jiya musulunci na ne shi ci shi na da kiya kafira albani ki ne jiya musulunci a inji doka da lotun bari in ga da saudiya ba ilimi ga ci ta shi ma zai ji zai da akwai da kanne na atta daular saudiya daular kafirinci ba bore muji kengo na wa saudiya daga daga na ya da kur'ani na da wuce a yana hukuncin nigeria na a'a bayanin iri jikarita fika ya fi daula su biyo ga kan lura ya kafirinci ne dabe musu ya wannan na ji cikin polis cin riya ya musulmi shi ya ne wallahi ya ka airport jidda a emi na kata shiri bombi bai ji ba ya wuce zan zo ga dan nan la wallahi tallahi ajiye daula na kewa ya gaskiya na daula ne sai na ali daula ne musulunci wa amma mun sai na ali na yi ahadul mubashirin bi kliya da kewa kafiri ko zo sai za ka ci ya wuce dan tule gurgudu idi su bai su da dai ibo aya na wakan lajin ishara da man na jo ga a ga daula na dai zo su da dokai musulunci na yamu ne mun kai ne na yi ga ku wala tendo na shigowa wuce ta sun da ya hawari shi wasu ya yi zai kasu da da yato da ya lokacin daula da musulun da lokacin da ya musulun da manjiji zai abubu wasu da da iri zai ga da nan gari ya ji yankin kutu da muhammad kutu na sashen barufin kuriya shi za a kai da na wata wani ba su wani nan kowa luganan lokacin lakata wannan kiyaga wa mallan ya kuma ya daga zabe hukunci yakin ne lokacin daular musulunci na man cikin na na ka kai fana rabbi auladana zainu mu'ayyini don sai ke waya fi don yi tafsiri kici ga ganna ga ayan na zanda ci wai lotu da yi kayan mun lokacin da zanda ci ya mun sai ba ni mun don doza gana man da ci ya ji rabbi a ga da a ga wa mallan ya kun bi ma zalla Allah mun lotu ci da ji ba na wai gayi ga hukunci ku kanu na lotu ci da man da ci jau kayi ci rin da ci ko da man da ci kin da ci libara ya mun ci to qur'an wai gayi ga in da ci da ba in da ci ba sai da sai da tun da Allah ya musulunci na wa gayi ba ne ga Allah daga nan yayin da su to kai to shi Nigeria ba na Allah da bukata sallah ne ko a yaga gogo shibu wani shibu hawari jiyo ne yaga mun ji daula idan ne ga daula lokacin na sai da su musulunci na ta ta shigo yau amma da man kirki ta dona a mashi zamanin nan bugoyi su da ya soci etu na ja shi etu yau na sai shi jama'a yin shi zo amma ya kago ya mutu ya doka ya mutu shi na da tabbata amma in ji ajiye na kiji faruwa zai ji ko sallallahu salatu da gayi anan muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam mutane ne na ibnu taymiya ji dalilina kuma a yake na wa zai su cikin da hukunci da dokar soci a wajen kafira sai mana na ja shi da su da dokar soci wa annabi ma kun sallah ne ugwa ga la kirki wani gogon wa yake man su kai sun da ta da hankali ji ilan yi duk fatara ya man su kunna sahabon su kun na ibnu mas'ud radiyallahu anhu gogo yi duk kokari ta ki da yi da ilimin da da kirki sai ne ni ji malamin mu da Muhammad Mangina to na ga an da ku tafsir lokacin kafin ta na fi ne da kafin na mu sha kiri jina gaba na waje sabili yau da mun kai daula da ya hukunci da shari'a ya ce ci nan bai jira na ko mun ka ya a zai shiga da ta yau da ci ci ba ga wuta da ya su kuka nan a ya ake kafiriya amma ba na ga da tsauna ya ku tsauna mai ji ku ma za a lauta nan ya annabta yau a yi nan a yi fasiri nan mun gaba ko gaba je ga wucin so wa ne ga iko gwamnati ta yi ga daga yi biye mu yara su yi waya ga je yi ta ko goro ta ban kuje canja wasa yi kafire fa ta ko ga ni yi kafire ne. Wani wani ya ga mu?

kuma ga ga ita su yi dukiyu ga n'ime gani ya kuma wuya musulmi shire kuma ga ga ita su yi kasanar musulmi sha a cikin yare kuma ga ga ita su yi musulmi sha a je koyar yawon re kuma ga a jikin Allah àti àbàdá tsakanin su dana Sarkin idan kima yana na tani wallahi da yake shi abai da kuka ke kici na bawa su da wuri ko sallah. Sai kici na babu yi soja babu ma su ya ni gwamnati ta ga fara wa yana ga da ka ta ka shi ne wani ku ne da zan lafiya ne. Su wani zagi Allah ya hoge. Eh, Ahmadu

NPD e, yà rẹ̀ kíkẹ́ tí ó yíbo nìna ńgá ìjìbìrí yà rẹ̀ mọ́ àjọ kẹ́ bí wọ́n ṣe kánú ohun tó kókó tó lẹ́yìn ìfọwọ́ jí kàtúwà rẹ̀ bí túrú jì kọmọdé ti kàtúwà rẹ̀ bí òtúrú Sudan Niger Saudi àgbẹ̀rẹ̀ kọmọdé ti kàtúwà rẹ̀ bí òtúrú wọ̀n jẹ́ wá ko ko ga ga wa zika to arabi kiki ka zika wani nabo abin ba ne mai sai da daga tabbata don wuce ta da yawo me primary secondary school degree ko da kuma ko da fata ne wuce ne wai wani wa wa mai shi shi da shi hula na shi da shi ka rubu wa ga wa ji maka ta ko ba ba yi wuce decide din ya wuce godiya ku ba da ko ki ko nígbà ta ko jẹ́ agbóhàjọ́ tọ́lùwẹ̀tì ìbáni ọdọ́ alùmọ́kàntí gbókùn lóòrò já tó ko lọ secondary school wa kẹta wà dàpọ̀ àti pàtí lóòrò ya ní kàtọ́ àrẹ jíkọ́ ìwọ̀ ya jọ a mọ́ ní àti pẹ́tọ̀ àti ẹlẹ́gbọ́nú ní ya gúbà tuntun na yíká ti kú tuwọ̀ sí rẹ̀ máa ń wùkì yọ gbóòkè ní àlàjẹ́ òjì ìfìlàníyà ìjẹ́ wọn máa jì ń zo tú yàtijọ́ wọn láti àti ọgbọ́sọ̀ pé ìṣẹ́ ya gúbà jí tú tú rẹ̀ fàyí maga wula ji alaƙar islamiyya zai kai mulki ba ni ba to zaka zai ya guwa ciki gawa shafin wallahi wallahi wala yau da tara iṣẹ́ wà lérí ìpínlẹ̀ tí ó ìgbìn àdámé tí ó wà tí ó tó wà dé dúró kí dé ẹgbẹ́ bá ìpìlẹ̀ tí ṣe yé gan ọjọ́ báyìí ba Wọ́n ò ti fẹ́ tó mọ́ mú ìrúwà tó mú tó ní ka ní Àìlọ́wọ̀ ọ̀rún wà tó mọ́sílùm jẹ́ òun gáyé wọn lórí kẹtàkìrà nílé lórí. Láti bá bù náà lọ́wọ́ fẹ́ ti kú sí ọlọ́run yẹn dàjí bá tó ń yá àjá bá mọ́wọ́ ti náà. Ìlọ́wọ́ fẹ́ bá mọ́wọ́ ti bá. Lókè náà wọ́n lọ kùrà rẹ̀ ṣé wọ́n yà lẹ́rìn. Wọ́n èpo dé yìí, wọ́n èsì bá yìí, wọ́n ètò ojú olóò, wọ́n èlò ìṣòro kí wọ́n tó bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé o nìkan àti àgẹ́dọ̀dúnkú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí tí ó tẹ́nu kẹ́kẹ́rẹ́ òkèlà nígbà tí ká tàbí ń tó sí ìṣirò ń bò fẹ́ ń tó ìṣàyọ̀kùn tí ko zai ji su da zai biyan mace da ya fi da ne biyo da shi da na ba, yi yawanci kamar wani cibin tare ba ne ce ba su ko ka duka mai kuji kan su ne ce ji da mai kada da ita ji ko tunon ga ba ya ce biki ne ji ba mu ba ji da kai ji kuma ji su ga amma shaci don guna ka asarun an abi majalisi asari ce da ya ta abi majalisi fi jidali ibadiyya al-khawarij iyabu kafin na guru ya khawarij firkan ibadiyya mina wajibi ke ga gomi yuna sai ya ka da ya kuma kwadu umara yi mina jauri sai ya sa ke da ke sai ya tsalinci na faya kuma na fi ba da kafa ijin da ba ya kwali shari'a a ce ba hukunci da sashi ya hukunci ba shi na ne shari'a musulunci ba ne an san ila da hawa ya ji ganga a da ya fi yi zon. Abu jahannan bil hukumi ko sama wa ya ce hukunci والخوارج خوارج ما من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر من المذهب الخوارج إذا كنت كافر لا كافر فهم يجادلون يريدون يريدون من أدلة الذي أن يوافقهم على أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء إيه وقع أبو بكر لا يقولون يقولون يقولون يعني أنت تكفير يا جوشيو

wọ́n ne gbọ́ wọ́n mẹ́gbẹ́ ògùn tó yà kí ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí wọ́n jí lè tó bẹ́ẹ̀ tó láti ẹ̀fí rí ní ẹ̀wọ́n mùsùlùmí tó jìnnà náà jí dínà náà kí faru wọn náà wọ́n lè gbọ́ wọ́n máa kí ẹ̀yìn la kí abọ́ òkè ẹ̀kú mọ́lẹ́gbẹ́ ẹ̀kú lè rí sílẹ̀ náà. wọ́n lè ṣubú kù lè ṣi wàá put into consideration náà. الأسران وأذان الأسران ويقول رواه ما أقول على ابن جريزوبي وكتب عليه ما في أحمد Muhammad محمد شاكر ya ju ne ga mamun shakir ka tsari kan nafisa jiddan tsari kaga nan kawuyan sariha kana yasa an usbita guna nasu au nasu kauna riwayatai sabari sun matari ta fi ana riwayatai ne wacce gan wani ya gan gwai wula da wula nasu ya ke da jarir lubi abu

e bayan asarin na jiyo ga mamun shafi ga gangoci a mai shafi su ne yato ke ba ga nan no eh, ga yi gini da ruwa da ku da wannan ko yo ko ba shi wa na go tsani ba mai shafi re mu da zan ci mu da ne yi yi no ga wato wala biyo ba sai yi ji yi nan yi وكبري yi إمران yi حديد yi قال

Gawa mallan ya kun ba zan na yi kawo misali mu, wani ba kun jige na soci jina ne ba ne mu kwari soci ga ita su ne ba soci ga ita a kwari ne, a kuma ruwa bai ke na gaskiya duro, kala na mu gaji kalu a wato, wa mallan ya kun ba zan ba na yi kawo misali kuna, a hakuni ruwa tsare na gaskiya na wuce ma kala na mu gaji kala wata furbaru ya ba mallazi, ya kuma wa wula bi ma'an zanen ma, ba ne yau ga kalin kawo kusa zuwa ya laba kusa a àdìṣe ti àgbá rẹ̀ pẹ̀lú tìlẹ́sọ̀ ti rí nínú ilé láti bí ẹ̀. Ní ìlà kù kàkú òjò ga wúwa jí inú kuma nàbí ya jí inú na bigi yi ya kúrú na. Raya jí ni na ẹ̀jì na nga mai zaiga bí ajọ́ ayin hun tara ku she an minu ku annahum kad asabu zamban akan yanda civil shari'a ruwa a tiyota ya ne su jini فقالوا لا والله ولكن لا تفرقوا آه wajen abin da aka gari gari ya bane yadda wa wagon ganin ana gana jina yi musulunci musulunci magajin amma a tajin yandoci na wuce shari'a su ku ya wani shari'a su kuma nan a so mai tajigan a yi biyar su nufi yan yana ne kuma ga tajiga a yi gajiya nan a yi rigan kafiriya a shegugan a dole antum auladi hada min illa ara wa innakum tarawna hada wa la tahru wa la tuhaddiju walakinnaha naqsu bi ya yahudi wa nasara wa al shirki aw na wadalika a gacha da ce te yahudi da nasara mushriki ji ko ne biyu ne wale da yake naga abu madda da labiyo kan da sune ke wata ga gaja yi zuyo ko ko kun ki da yin wasu na digita da yake yana

wani wani ya soki bayan wa da musulunci kuma ita da ya ji su kula da wani amma wace da wani lomi da ji ba da zan lau kuma su musulunci na mejin ya su da da na majiya ya na mali yin ya na maji mutawa alkurani waje da musulunci sai ya yi faka a fi mamuru ya ji wuce ta bi mu na ya zai da sai imanar su ko ce kai ga ne bila ne sai ga shakin shaki mace da ya ji da mamuru shakin nan wai lagar su Allahumma ya hoke ki inni kami da kamila dalalaki Allah ya gwa wade ni wadadu ina alan raibi wal fitan mimman tafdu lil kalam fi na haza.

wa fil qada'i fil jima'i da hukunci mai faifiye gasho ne wani arabi ganin da mutunci shi na wani amwali da dukiya shi na bigari shari'acin layin haki an gana a ce kitabi ya nuni shari'a ce to cin shari'a zuwa nan wafi ittikhadi mutanu na ayin kufri shari'a ci ci da islami amma to sai da yake musulmi Allah ga shi yau ga shari'a sai shi musulmi nan sallan ba wa kafa ala zai labarai ne wato sai je na da ta kula da ne ga ne asar guba ne na ya saka da zuwa ra'ayayyara fi ya tawabal kafin amwali maza ne na da waje na wace ba hukunci da dukiya ba an biyo no ne ya ra ba, ya ga ne kawai ya ra tawaba wele kan waje na waba hukunci fila amwali ya fiye dukiya wani a ra da mutunci wajen jima'i da kiyan yake bigari ma an kalan lawu ke nuji ta ce ya ce ne kiji na nan wa anna mukhalata shari'ati kai kuma ya da shari'a su kuma kirka zuwa am ko da kiya hukunci na ka general ya zuwa an yi da yau mai da kan da kwanan la la ta biya wannan kan yarda na kai ne arrafi biya na

wale kan waje akaliman na wajala in zo leji kuma ke da ne zalika yaje ga to kan da tsana na na musulunci da Allah gani kin na ko arabi biha da yarda yi kwanci sabon of ga wújíjé bí à ọmọ ìdájí láàrin ẹjẹ́ òtù níbi náà ń gá òtù àwọn òbìrí ya tún náà ní kìrò yẹ́gbẹ́ náà ní ìdíjọ́ wọ̀sí òdí hà hukunci ya musulunci jilbabu ji

wọ́n wáyé kí o wáyé káàkiri wọ́n lọ́kọ́ ní ẹni lọ́gbọ́gbọ́ kí o ìdè ìyára fún kó wà lé ká mọ́ kúnjẹ ìmáyé ṣéèkì bá ẹ̀kọ́ àìjẹ́ ni wọ́n bá ṣéèkì ìjú àgbà wọ́n gbogbo alifin rai ga wata tsaye da ka zan shi ne arin waje jibu su na zanen ta kalmashi ya ce in sha'a a ba ba ne yi ma yan layi balawa suka layi nuna ya su muka fi ma shi jira bai nagu ko diga ne su yake imani ka mu halawa kiyo wazu musulunci ba ya da ba ta zu ladun da azu musulunci ba yu zilike wani sa kullum ga laysa almu'minu allazi la ya'malu karu qawaiqahu ka ji mu'mina ka ga mun kurci wadi aminci da ya goya na yana bi ma'ana wadi mu'min ka gumika zai ga bayan almuni ba gwani wa a jeri ma ne hawa daga yi mako cewa mutunci kawai da tukowa a gagwa a wasu mutunci na mutum a cikin hannu ko jiyo jama'a ga bayan alin sa sallan ta sai almuni bisa bisa hani kalan la'ani walan tahishi walan tabi wanda mini ta fa muni ni jikwa ta duya musulmai gwa ko wa bula da musulmiya ko wallaniya ko ga masafa kuma na imani zanen jiya yau duniya kuma da jiki a yau duniya amma ta yi da ga kutibu halalliwo sai ka sakagar halalliwo sai yi ba halalliwo wajen mutum mutunci ne ga su musulunci a cewa ne ga na yi mini da laisa minna da laisa minni da laisa limu mini lórí lọ́pọ̀sí ní ẹgbẹ́ yóò ń sọ bá gbèjì kẹ́ni wọ́n ẹ̀ka sọ àárín wà dé bí wà dé tó sí ìlú lẹ́nu. Bẹ̀yà ni mo fi jí mẹ́mọ́ kọ̀lẹ́sọ̀ ní tí wà ńláńlá bí àárọ̀ náà láì gẹ̀gẹ̀ gan yóò kẹ̀kẹ́ gbogbo náà gbèsè láàyè kókó bá iye ní mẹ̀rẹ̀ àtúntò fún mi ga kiwon yana wuce huwa mu'min ba ce ce ta kula wai ce tuna wai na gumina wai e ga irin daga ga irin daga wai mu'min na ji kina da gumina ne wai imani na kitu imani a kan na kuma ẹgbẹ̀ sí ìgbàmìdí olóńtìyọ ọ̀fẹ́ ní mo fari àǹgáyé clearance wani wasu yi duka na hmm. ni zai ji ka sha da ba wuce yi ko wuce wuce aka ci wa wani kai ne da ke ne wuce yi. wuce ne wuce sai zai bayi ala.

nulo ke kafircin nan zuma sai ji ma Allah su be ku ci ge da nan mu ci ta ci go ce ruwa nan mu ce kafircin mu ci abwaya sai da me gana a ah, be ki zani eh, ye ce shi ci mu ci ko ce la ta ji mu ci kusumanu don ko ji rai mu ci ja ta fitiri nan ade ke tsari na ile ki da ke ta nan na so ka da ke tu ci ki go ce ruwa dukun ce zani ci ko so ge ta nan, mu ga ci ne ruwa alal umu amma ba ne ma rike nan dole ko mun kai ya tiyara ce ne bani ba ne ga bayanin man ya tula ga kuji ga matabiya

kun zai kaji ne shi kawai jinta na kaji na shi ẹnẹ́ni wọ́n gẹ̀ẹ́nẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́jì méjì káyẹ kúfú wo káṣí ń jùun ya gùn bá ní wọ̀gẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́jì méjì jù kufu wa alhamdulillah nọmba 2 gọ́gẹ́ túnlẹ̀ àwọn tí gẹ́ ìlú ẹni ní bá ní ìgájá ájí jẹ́jẹ́ bí ẹgbùn ìmọ̀ pé ẹgbùn ọ̀gẹ́gẹ́ tí kí ti ẹ́ káyẹ Wata ya takara kan wakwafi ya bani da ya bani wa malace keke ilimin ne kashi ta yi yana kuriyar sana na ya kwafiya ba ta kafa malaka na kabilimu inda sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula in ne za ta yi nan ga gama ba jin tarasa da ya ke sai ta jira da kwari kiyani ne Number two, gaskiya da kasuwa da diga illa an tarau kufran fawaha alaikum min Allah burhan. Sai kare ta fi tafi banza za su yana bai je dalili da gaba so ya ce wani a ta wale ta kari wani zaka ga wale wuce zai kubu yi zo. ya zafa yin na maga wa ajiye kiyasu a kanin maga waga Allah wa Allah mai kiye kibo ya ci kuburo ya kiye ne da wuce fiye da wasu shi kafin shi nan a ce zani Allah ya kiya wa Allah ya da kwamfi a kawa yi magagin da zai jirga ya yi mai ke gaggan ẹni tujiki nẹ́ṣẹ̀ jí ń gbogbo kò lè jí láàdé òfẹ́ ìdèjì kọ́kẹ́ni wá adìyẹ́gẹ́gẹ́ ṣẹ̀ríà mùsùlùmí ṣẹ̀rí jíkọ̀ ṣẹ̀ríà ìmẹ́kẹ́ ìdòwò gan-an

Ṣéladéyìí, ṣéladéjọ́ ń ṣe dáadáa. Ṣéladéyìí àti ágú gbogbo. Ṣé ìjìnà tó gbà láwọn ẹ̀yà lọ gbogbo mi? Ọ̀yọ́ ló tí mo ìwé mọ́jọ́jọ́ mi. Àà kúrò dé, ṣéladéjọ́ ìdó àlẹ́rú bí ẹni àjọ ṣe máa gbogbo ìṣẹ́jẹ́ ṣe yí kúrù ìṣẹ́jẹ́ ìṣẹ́jẹ́ ṣe náà sí ìtìgbà ó kẹ̀kẹ́ fahimta kaje suna riba na zai kafiri mun da gobe da wani wani mun da gobe da wani gini nan iya fahimta ne ya abu da ya fahimta ne ya ta abu nan ugayi su zai ba su su don ko ma don ko su da ke cike su ta abu kanga da ganu a na gani ne ya yi da wani yau ga ne ga ya su gida ne ya su shi ya su yi yori ilan su yi ne kafira amele ne ga na ji su tuwo a zane ji laka jin da ji tuwo nan to ne zane ji kaza ji ji nan eh. a ke a wuce ne jini ga ya ke ta ji ta ji muwafaka je ya zaba so shi shi to ka siri ta ci ta le kafiri tun ti yo ni le kafiri tun ti na yo so do tun na ja ke na ni le kafiri tun ye ti ke na ti mi ti ayi wona ro ro ta ni do be na ye jin ji na de ti ti la pa ke ga ne ku ku na wa maga zan ci ma daga irin na mini ji o da da ke sun na ba shi ni da ila ya ji kafiri na ta ci o ga na eh mana man ki ci ga ta a alqur'anul karim ko yayi ji kafin za su ci duk soji nan masalan sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu kaje da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun wace da ikirgin da ke da so ba ni na yin doro da jin nan wele na wa ti ten tanu ngai a ji jahili ce wuce su da ji ko so ke gan karkashi gona a ji jahili ce wuce ji jahili ce wuce na majin zuma na bayani da lafiya sa ja ne mun mutu na ne duk ko shi ya mutu da shi gona so be ni ndo ga ke ji mutu to ba ni nana be shi na bayani to

kaza kafiri kaza kafiri ne ko da kafiri ne ko da kafiri ne ko wa da shi lara ki gogo ne ne shi da wo shi wa ga yi bayani ke yi ko da shi ki ko jo ne a ki ki ko la ta go ji na ji ne ya ni ga a ka ni do na je kin ka je wallahi ta lai samu amfana shi ne ku sara al'amarin nan kun da ta ne ya wani cijena prera da se platili su ljudi da pobjede nove aktivita. A ta bi zazavno Kafirin wata tabbatar da rafa ta yi ta mana ya kasan mugun shi kudu da za a je halin nan za ta yi yin gudu da su da sun kafirin su. Ba dai kun waje ba, mawani ne ta taimu. Yi mawani tafsiri yo, na amadi anadan da laki a wani shubuha zai shubuha izalatu da shubuha a da mutu yi yin sati dai a ke dai na hali na zamuki za ta yi lokacin suna a ke ki hafa wuce a ce halin ito limani ga ko ajin filiya ga ko ajin filiya filiya ko ka rufe filiya na a ce cikin ciki a nufiya da ke dabobe kan ba mace dabobe na alam ga bayanin ne yanayi ga can ba ta ɗin ko moto ta gidiyo ko ta kiliya ayi ayi da kafiri na inda yi jini jesu wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba ka rasula yaji da da kafi ga kishi karin wa ma kana rabbuka mulikil sai ta da alaka hatta a daga sama wani nole ta da ya ya ya gaga, Ittakullah in kuntum mu'minin, sai mumini nan kare mahudu zai tashi da raman nan mu'azu da jabal mu'azu da jabal kun je a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nabi dan yi bai da jok su yi bai da yi amma wani gare da nabi na nabi a nabi yau ga kiyayen gbẹ̀dá ìgbìlẹ̀ na sílẹ̀ tó bá ní ọ̀rẹ́ àjíjí ní ẹjì bẹ̀rẹ̀ àti ìwé pẹ̀lú ẹ̀mẹ̀ jíjẹ́ àti àyè sí àyè àhájì ń gbẹ̀rẹ̀ ní ndị àti ìṣẹ́dá àdánù òjìnà lọ́wọ́ tó àmúrẹ̀ láhàdán na ndị àyè ya alákèbèrè náà jíjẹ́ ọba àtẹnuwó wọ́n lé complicated issue iná na ẹgbàgbúrú jí nọ́mà yà àgbà náà lè jíọ̀ ẹgbẹ́ náà tí ó jẹ́ lọ́gbẹ́ òṣìṣì ànàrún lèdè tí ó lọ bẹ̀rẹ̀ láti di àmà yánú ọ̀pá ní oṣù sí ó ti bá gbé ẹ̀rọ tí ó ń lọ sọ́rọ̀ mọ́ńdé láti ṣe tí ó ń بني إسرائيل شو نقول جعل لنا أبي إلهان كما لهم علي قال إنكم قوم تجعلوا ليه هذا شيء يأتي جاهلتي ولكن وجه حياة كافية sai na ilimi ya ga tabiya wani ilimi ga zai tabiya ga a tsoge yin nazari ka yi so ba wani na su ilin ba su ne sai kaza na sai kaza na sai kaza yanzu mu kawo yanzu mu ba ci yanzu ne lokaci ga da jiya ko jaje ba sai ta shi ce wa Allah wai wushi ne mai ce ce yau ya da mugo a ne a ta anin shi ke farki na eh ko ya nan tilki ya ta ko wata da shi ba su da da nan kun ga zuwa وهذا الأثر يوجد على ذلك إلا من أكره فقلبه مطمئن بالإيمان وجاء إذا وضع على ذلك سيلة كوب كوب عجوم كوب عجوم وجد جينا وجد كفرنا عشاء يجد سيلة كفر هدو أما يجد سيلة كفر هدو أما يجد سيلة كفر هدو هدو ينتهي نوبنا Saboda ba yi da kusurai ke yana na gwa, yana wasu ajiyar wasu kayan da ajina can ba yere ibi ne jamashi yitubutecu yitubutecu yitubutecu yitubutecu yanzu wani wani su addini ya ce ci wuje na zalura daga bana number two kanto mini waje sai yin goyi concentrate ya nan cikin matakan ya ji kasu yaki yau kirki ba kuranu jira kila ko mutum fiti ba alkhairi ya zai ciwo shi ba alkhairi ya musulmi shi ba kirki ake ba ya sa wani ne da ya tsaye não yin goyi wasu ya zo ne bàbá wòtó mọ̀jẹ̀rọ̀ olúwòmú ẹ̀ẹ́kẹ́ yíò yìí é yíò yìí

matsala ta kafiri kafa sai ta yi masu da ya mun matsala ta kafiri sai da ya ci ta zumo a ake ajiyar yare ake gide jindoci ido fotori ko ta yi zile jindoci ko ya gidi fibo. Ẹni ṣe rú

da bi sabi da ni gona mi shan guba lu musu ba ku kace ne musulunci na ya lawa ne musulunci muslim bonti sai da awu kaza kaza sai kwakwa a jikai zalunci laifi ne a jikatuwa kwana da lawa sun ga musulunci wani annabi mai musulmi ta ne kita da lati yara sai na musulmi da kuɗi na wani ya ki an yi da ya ya ki da dole ku kan da yi ta tsawon ku kana sai musulmi ya lafi kiya ka fara kiya ni ga kai fara da ya dole ka ta musulmi ga yi tsari ne ta su da yin kosho a da aka ga e ba da shi a ta wuri ne wani number 2 kawai to kuma wani ta na kare mu ne ya iruka ko ya man na ci mafi asulu na nogo rubuto a ci mai ji bayani na na ji ale ale ale kaza kaza ne ye don ba da lo ju ji kaza kaza kan wai wa ka ko da ka tun wa fi a tawalla sai shari institution ne ji institution ko sai da ga ni go ẹ̀kànà òkun sẹ́kùn òkun ìlú ti dárí náà wọ̀tí bí a ṣe tí ó jí ìpẹ́ tí yẹn kò sí ló tí ó tó láti ẹ̀lò láti ẹ̀lò ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé ti fi tẹ́lẹ̀ sí mẹ́ka ń dábò ó. wà lé wọlé ọ̀gá mi tí yi lọ yi fún ọjà rẹ̀ ti lẹ́tìrà ìgbẹ́ni wáyé tí ó tọ̀bá kò tí mo tún jẹ lẹ́tìrà rẹ̀ ti lẹ́tìrà wá to alhamdulillah sai shiga man shiga ga alkhairi musamman dai jama'a da bayana yau da wannan da ciki dalili na malam muhammad nazasu da fahimtar mangaci na wani ugwa ga yanan manyan suna da lissafi daga cewa gaje su bayan na sha biyu ne wasu ya amma wasu ka biyu ya dabe wani wasu musulunci ba a tare mun gayyar dogo jama'a musulunci wani wani dalili na manyan lokacin na, bayan ya tula zuciya sha so juyayi kuma alkiya wala su gaskiya da gaskiya lawo falu mashi malam muhammad ma alhamdulillah yanzu ya bi kokarin makarantar da dawai so shugaban mai aqida wangi na wallahu ji musulmi shi za ta amfani ya yi shebe wani hukumi na so shi ba da sadin ya ce shi ba sai sai ya gina shi bayan wani ko ko ya yi iko ne ba za su gaskiya lokacin za su da yi nan wai ya yi iko bayani jiya zai je zo bayan ya ci sanyi ta kada wani idan fiye da bayyana wujana dangana bayani kula fashi yin manyan jo sha wujen mayan wujen gana sun wani bayyana a cele ba masu ba ci gwana ya arziki ya tuba zai ita da ya fahimta da da shi sha ya ba na ko wanda ya ga malam Muhammad ya ce ni da na kai ne ko zai kawo da ta banda ya zo da na man na jika abin da ya za su da ya su kuta kana da da alawo na ya ga masalata kaka ne da da alawo in ga fuye ko ne ne da ya zo da ya da shi mala ne ku kwayo ne ko da ya yi mu shi amma ya ce dace ya Allah su ba na wata na kamin don domin su ko kuka ajin ne ce ya so shi ne su ta ce ku su ba tsara wata baiwa don gani da ilimin za mu da sai ku kan da mun mace ne ko ga iyo ko ga iyo da ga ciwo ya ciwo ya gurgudu kuma ne ne ne wa gurgudu rayuwa ne da ciwo shi da rayuwar ne jikin nan ku kwanta gurgudu annabi ka عزكم يعين للمظالم المظالم ما يقول يجبوا حقهم amma shi ka ko su fa laya dole mai gai manaje da ya su kula ya zo ƙwarar da shi za su da ji su ji ne su da ya zo amma ya ce su Allah ba ko da rayuwa ne wajen malam muhammad in kiro da kan al'amarin na wanda ya tallafi na inda ina na ina huwa ya ci cikin da bai da bai gabatai ya miji na su koya min na min jafa ya hada da kafin ne kwa su mun da ne da mutane ai shi abu wallahi sai da daga masu lata ko ne inda nan kakanin mutane Allah ya hace shi mun ti fi àkún ẹ̀wú jẹ ọjọ́ mẹ́rin láàrú báwọn pẹ̀lú bá mọ́ mọ́. Ó ti fẹ́ mi wú wáyà. Àmọ́ bòrògbódó, ìyíyàn nẹ̀kẹ̀sẹ̀ tarúfù bọ̀ ní ìdẹ̀dọ̀ wọn yóò wù máa sáná. Nǹka ti tù domin mai mai ń mẹ́mọ́ káfí náà. muhammadu tuwo ni jẹ na jẹ bó àná zéda àtúnú tá a yéyí lọ àtàṣe lọ ẹgbọn náà jẹ gbẹyìn ọmọ àkúnlé àmọ́ mi tuwo náà yẹ nínú ọ̀sẹ̀ tí làkó kíkẹ́ ẹ̀sẹ̀ gbẹ̀yìn náà gbẹ̀yìn ọ̀gá fún mi yà tó mi wá bẹ̀rù ju ẹ̀sẹ̀ gan ní ìdílé ń dọ̀jà àpáyé gbọdọ̀ àláwọ̀ ìgbẹ̀yìn ẹ̀fọ́ aláwọ̀ tó bá ní wọ́n tà á ní àtúwájọ́sẹ̀ kó ìrìn olúgbani olóńfẹ́ wípé rẹ̀ na layi da har da rikin Àwọn ìjà ìgbẹ̀sí ayọ̀ wájọ ojú ìlú wájọ níbi ìjà ìgbẹ̀sí àti ṣóòlù.

fata ya gwani suna mun bari kana da da shari'a to yi wata islam ne ba su yi ne ne ne kun ba kai ba ni da ne ne ne ne wani da shari'a ba kuma ce mun ne wuce ne ne ne ne da ne ba ke ko yace da ne ba ba da wani wuce wa ne ne gori gori ta price ne ne ko ga wani wani ko ce ne ne ba ne ne ko ce ne wuce ko ngai ejo ngai wuce no ngai hankali nínú gbóòrò máa ń ìlú ìwà lẹ́nu ilé àti ìdáná ìgbèjà ọmọdé ọ̀ká mi lẹ́nu àdéhùn ìgbìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ àti fáàrí ńlẹ́nu ọ̀dẹ́ká mi lónìí láti tẹ́fà àjọ àgbọn àlọ́ àkọ́rọ́mọ ìlú ìdílé tó wájà ló ìdílé pátá ó di pátá ìjà tó ṣí àdé ìlú mẹ́ta àjọ ìlú mẹ́ta ní الوجود نجي يجينا للقصير أما نجاة مثل حرب الهند ثم إزالة يجب أن أعرف أن هذا الشكل من هذا يجب أن يكون بأرواح ثم يقول لي لا إزالة ما تقدر إلا يأتي بلا فصول أبيت يأتي من لغة ابنه أمر من ولا أبيت يوجد زمان سنة من الأمر يصير لهم بيت يتعلم هذا ما جدول بيجي هذا كثير لنا ولا أنا هم سنيا كان يقول يقول هذا كذا هذا ما جرى له أنا شو جاي يصير هذا كان يصير أيضا الأمور والتوقعات الحمد لله لا مجينا نقاط أيدي بس أيدي بس أيدي بس أيدي أنا من أساسي أيفو يجافرن لمكان مثلا لمكان أبعد عن الأهل يعني ne na ahal sunna wal jama'a ya lobe ni ga manni da duk da ai masalla ta ba hon ga ni lobe a ga da duk kun da kuna ji da da lama ni ku ci kai na ala kowa da yake da wani wani mura da da wani ji mu mun da kai to da ga sallah ne da ne ji da da ni na ma ce da sallah ya sallah ji na gobe masalla ta ba ya ahal sunna wal jama'a ana wani akan sun to an ga ni da ka ni sallah mun da daga أهل السنة والجماعة لا يلوب لأن يلوب لهم يعني لا قد لا يجب لا قد لا يجب هذا من المسلات هذا يلوان كان وبعد بعثين الآن كل قال شيء هذا لا بيجي يجي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت sun su gama yi bada alkhairi. Inda da gari a zamani, mai gari da zamani, mai yi ta ce wa an gada hana ko su da yi goya don yin bandun da za ta yi na su mafi da yi nawa ne kawai su wani milan da ya farko ne inda yi mafi ce gobe ego yi lauri ta kai ta ne malam muhammadu sona edikin na alawa allah bai fi ya riga fusko ya wayo mafi ya ne musulmi ego na waya kiɗan da su wajen wajen so Kawai wa gada hannun su ta koga wanda ci ciki makarantar wa shiga masu tabi ya a coyere ebo na ga wanda ci ne cin da su da idan laka ciwo da hana ba ci nan agaji da gaza wuce ba ya ce bincike da nan ga inda ba wani gutuwe ìdíṣẹ́ lẹ́nu ìgbà àtàwọn fúgádé méjì ìdájọ́ àti ìdá méjì àrùn ìgbà mi fi wá gbé méjì àdínlẹ̀ pọ́ìtì ya bana zai zai lulli a wani waje da wuce ya gudu kashi na lagwana in na ganin ya kwanzi kashi da saura ibi wani lokaci a laifin na ya ke isa ga lafankin na laya ne ya bana ya zaɓa mai yanki musu sun yin da Allah wani da jibe na gana wani ke baki mutum na da jin da mutu zandun da ta ayi ne su da kowa da su. Muhammad Hassan sai da mutum ga ba zai da yi tafsir na haja ne da bara hannuci a ga yi ya ji tafsir bin umu amma ya yi fahimci ba ya ce na da yanzu shi ma eh, a shiga ya yi sun amma ya yi sun da ya wani ya ce kuma ya ji tabbata ya tura yi mana ebe da yin lebin ba su da na umutu da ya yi sauri ne ya tura yi ya ji tabbata ya mai kamata da yi da ya mutu lana a cikin mutai na mai tafi ne ta yi na maju a sai su zurbe inda wuce ta yi ni wa da wuce ji wuwu mutum ya ga na gawa da shi duke yi abu ne tsawa ga ala ya ya da kafi ne da ban na ta jin wani wuce da gun kai shi ne wani lamidin nan a mutum ya illa an tarauna سليم الجلال جاء أن تروا أغواو الجماعة وجوه يجب أن sannan ba ke ne a yi man ba a jirgin makaranta ya points da wani da ne da points yan sai da da ne kalo na da da musu da a ne kalo na mutum da kalo na wannan da kafin bi da da lokawa da yare yi ga mai yalan a ba ne da lokacin ya da da ni ne wani ciwo ale ya yi koyi shirin daga haka ya ishe a su a ale zai yi ne wani lokaci ke ɗarin ji lokaci ne ge ga na za ba ji ta buni wa zuwa so tunani ji kamo yana yanzu ta ɗaga a ita shirya abin da musulmi sun yi muku bishin wanda ke kungaci da kuwa hali na jingo na wani ya mutu ji ga ya kafira misali mai ga lafiyar na kiriya kuma da ka'ida yin tasiri

ji ga wani ganin ne daga tarihi a cikin wani da ne a publisher ne ne yana labin bayani a ji su gutan ne da shi da wani population ne da kan da aka shi na sabu na zama ya ya yi wuri ne da da yi a na mun da yi da shi sa ki ga kawai kuwa masa'ilu ki bari gida yi a nan an ba matsala ba ne ce ga yi hataraki mukadima shijira beno zo kete ke gasibo ti mutu tu hadisi muta uti yo kawo ti gawo ya ne ko eri pare pare go e ko wuti ko ke tabali da ko na yi but publication is previous one gawo ri pare yo yo to kari e ko wuti ko lo la ko ni ni ajuri ama ba lu wa dikiyo hashiya Ibi da zama ya wugwa ya gane mana bugatar da zawo kara ga ita fi wani kwa girman cilowu wani ido ne sa Allah kawai ga wasu yin sun zina. Kaga ya karshe na wani sun zina. Shigi makaranta na shi da babuwa nan. Malam Muhammadu da kawai su da mutane shi ya labe mai. Kuma da Muhammadu da yi lalu shi domin bari fata ta yi na dubu ya fara a ji da ki da ka zana wani lauye ne na tabawa. Daga nan wuce ba ta ga a yi masalata wajen amma kuma ya convinsa ya lafi ke lati tunele da ya goro bi a da yin waje a alison ga convinsa da jin kala da fahimta na wani sula kun ya zan wuyi fufu ya numa musulmi su ya hoto aka ga mani wa no da an zoci no le zo zoci wani wanga da yanda ki jide wallahi wa yi ma zo ga da wa fahimta ga ta kaje a bi siyar for security agent ba ga dana ta wala mutane wani da na rufe da abu ta tashi da hannun a gaya da wani zaba ne na tunna alikai su ne dubu yi inna alikai ne da wani maga dagbo alayi ne o ya wani aji ne abu gara masala na aji ne wani la ila a tsarki cije waya ganin wani ne da ya hau ya hau ya hau ya hau ne suwa

ewe biya to yawan nan wani ya na gala ta yin shawon wadda su zo ai da tunu da tuna da na. ewe ga mu le ya boko a cikin ban kwa da ne bayan ya e ga nan a ga da nan duwa gwamnati da biyu ne amma wannan ya mutu ne mutu su inda cikin bani da yayin da shi so na gwamnati na cikin birane da ba ta da gudunar in sa da ko ciyawa mutum ya ruye ai da ciyayi yi shi na ba ni to san ne da gudunar kuma ya na ke tuni da ne ba ba yin da waje dole na waduwa na shotu ne ko da wanda su daga su da su wanne da zama suke ya cewe babu wanne ne buta inda zai mu gona sai kuma ruwa ya bilen su ne misali ya na wani duk sallah su mazan don da ba da shi a yi da kai sai kuma ba da Muhammad to su ke yi ni amma ga sai da gaban da ba ta ci ga dole dole ta shi wannan ga wato bai yi balle da zo ko ya yi ba ma wannan da zai ka ce da ya a ce alhamdulillah duk lokaci na zabe na ga na man ba man gina da muhimmanci wa kan yin tsani ka shi yi bukatun dufe mai cin da eh. zaɓen kwallo a ta ce ga mutum ta fi zane zai zane ya daɗe da hukuncin da shi na ko ba wani tafiya ko a nufi da jirgiyani ko a zalibin shi ba shi yin da shi yanayi ya gana da lugu ya gaji gungun kuma iye gagagada an dole ga shi hukumi bai ma za Allah wani waje ka tira ya hari ẹgbẹ́ iye gẹ̀nà hukunci aji ní àwọn agbègbè ṣe ní ìlànà ìṣàyẹ̀kú fún ìnẹ́gún wà tó mùsùlùmí tí ó náà ya sami wacce ma a ji kufu na zuwa ga musulunci ba ne na kwalon ake mai cikin ya ni ba a ne ga nan eh, na ga ya ya yi shi ya ko da sana ya shi sun da soci yi haca sun da ji maza haca sun da soci

wa ga da da mu shi go in ya da nan okay abu kata da hawo kano da wuce ìpínlẹ̀ ní ìṣe ìṣe ti agbárí ìmọ̀gá wọn àlú ṣé ìwọ̀n ṣé ìdáyà ìpínlẹ̀ bòsíbà ní ìdíyẹ ìgbà lọ́nà àìṣe ìpínlẹ̀ yàrá àwọn ilé mafizin sabu ya kusa ba yi ce bayani ya kungin na yaje a gari a cikin da da rikon da yana shi kwalciriyo padre fosu ba ta yi kafiri kaza ba ta yi padre kaza ba ta yi kafiri a masu hanzu har su ba ku da yiwu ci je shi shi ta yi waka busun wallon su wajen ne da yi ni wannan kai ki a o yi samu yan ga su samu na ba su o da polisi ne ba ta wuce na yi yiwa o nuna polisi ne mu ta ba busun misali ne yau da yanka dawon samu kaza da na na da ko wani ke ne da ya shazo ba ce ga yi tabbiri da so su da tafsiri tare da tabbiri yau da tabbiri su da da su ce ga jugo a da yadda zai rubu yau kame ji tabbiri na ɗaya kamar shura kawo shara'u na gumi da gini ma zan yi a ba gare shagigili na two condition na bu nini sharabu a lota Ebati nina ji a ga lóyún na nina ji ni gagun na wa jẹun yóò sọkúnra jẹun àwọn gagun èdè tẹ̀lé jíru. Àmọ́ òun lówó di bùkátà ẹ̀ fọ́dá bíìkì tó éyí àgbẹ̀jú bá di bùkátà ẹ̀ fọ́dá bíìkì lọ́ka fífọ́sibú. Àìsàn náà jẹ iṣẹ́ àṣà ọ̀sà alábẹ́sì sí oorun. waje ga wani lokacin iki ka zanzan yiwu lori a maji maji su na soci da ne ya ga bukatan dole ka fata nan kuma a gaji kenan kuma ma da lokaci kenan to ne mi so kenan kuma a gafari kenan da zan yi nan wa ga a yi su aka wani ya sa amma wani ka sun na da na gaji ma to ma kiwo ne

Igan zai gyawo yau ga zakazai ne zakazai ne wo. Babu gani ke sho, ba ki wa ki kai ya jo. Wọ́n ti àwọn ìjọ ìjọ ìjọ ìjọ ìjọ bá àtàrí sí. Kó o lè máa là àbùkà yìí wà ṣe lẹ́sẹ̀ wùtí náà jìnnà kó ó di òkó fídíò. Wọ́n lówó tẹ̀kẹ́ tàbó dáa tó bẹ̀rẹ̀ lówó káwọn ní ẹni nìkan ní kájọ́. وصاروا يسووا وتقول لك مشكلة لم يصير من الله إلا sai to sada da zai kwa gani da kan go da kan ni ke da ko din nan ya ta ya ga ga wannan mutane daga lokacin da zai ke yi ma da lokaci ne an la alhamdulillah gurgudu ne ga masu shar barku da sai mu yi amfani da wasu wai ne ga waji tsari na gishi na shoyi ke kire na na ya za su nuna kwacewa zai iya dunfiya alamun da zuma wajen alamun da alamun in sha Allah da sai gwamnati ya sai alamin kwana mazarki na ko tashi a na yi da wani Allah alamin mai jira na ko na ne wasa ya yi ci wato gani ma biyar na eh wani sana kuma tashin na ina